Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Aisha Mu'azu ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci cikin shirinmu na rana. Yau Lahadi 26 ga watan Nuwamba na shekarar 2023. To kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su da farko ga Baba da kanin labaran duniya. To Aisha kasar Isra'ila ta faɗa a yau Lahadi cewa ta samu jirin sunayen mutane da aka yi garkuwa da su da Hamas za ta sake su a yau Lahadi. ma'aikatar tsaron burtaniya ta faɗa a cikin bayananta na sirri da take fitarwa a kowane wani kan ukraine cewa zirga-zirga na baya-bayan nan da rasha ke yi na nuna cewa da alamar rasha ta ɗauke na'urar tsaron sararin samaniyarta mai muhimmanci daga yankin gabar tekun baltic na kaliningrad kana shugaban ƙasar saliyo julius madabio ya ayyana dokar ta ɓaci a faɗin ƙasar a yau lahadi bayan da wasu 'yan bindiga suka kai hari a babban barikin soja a freetown babban birnin ƙasar to kanin labaran kenan a ɓangaren rahotanni kuma za a ji cewa ƙasar ghana na shirin fara kawo sauye-sauye na kan yadda take ba da bisa ko mai masu ruwa da tsaki a wannan bangaren ke cewa a ƙasar yawa suna son su zo su yi waransu businesses kasan na amma saboda yanda ake karban visa wani arrival yake difficult yana bari wani ya start process ma shi ya yi fed up shi ya withdraw za kuma a ji dalilin da ya sa hukumar kwastam ta najeriya ta dage kan haramta shigo da motoci ta barauniyar hanya a kasar ga amurka ai da kwai kamfanuka da yawa da ake hada motoci ake kera su ake assembling din su so in ka kalla da kwai abin da ake kira national automotive policy muwa muna fatan yadda za mu ringa hawan sababbin motoci ba wanda aka hau ba aka rage sannan za a ji yadda rashin dasa itatuwa yake yi wa jamhuriyar nijar barazana musamman ma a bangaren sauyin yanayi bayan nan halima habu za ta shigo da shirin matasa a duniyar gizo kuma a yau shirin zai yi nazari ne akan batun aiwatar da tsarin nan na horar da matasan najeriya miliyan uku a fannin kere-keren fasahar zamani wanda ke daga cikin kudurorin gwamnatin najeriya na faɗaɗa hanyoyin samun ci gaba a ƙasar. sai kaɗan daga cikin saƙonin da kuka aiko mana amma fa duk waɗannan sai bayan mun sha labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga kashin farko na labaran duniya. Isra'ila ta faɗa a yau lahar cewa ta samu jerin sunayen mutane da aka yi garkuwa da su da Hamas za ta sake su a yau. sakin mutanen a karo na uku da aka yi garkuwa da su yana zuwa ne a cikin wuni na uku na shirin kwanaki hudu na tsagaita wuta jami'an tsaro na nan na tantance sunayen kuma iyalan da aka yi garkuwa da 'yan uwansu sun tabbatar a cewar wata sanarwar ofishin shirya harkokin waɗanda aka yi garkuwa da su da waɗanda suka ɓata a halin da ake ciki ma'aikatar kiwon lafiyar falasɗinu ta faɗa a yau lahad cewa sojojin isra'ila sun harbe wasu falasdinawa shida har lahira a cikin dare a yammacin kogin jordan hamas ta sako mutane goma sha bakwai da ta yi garkuwa da su da yammacin jiya asabar sha uku 'yan kasar isra'ila da 'yan kasar thailand guda hudu jim kaɗan bayan haka da sanyin safiyar yau lahadi isra'ila ta sako fursunonin falasdinawa tara. ma'aikatar tsaron birtaniya ta faɗa a cikin bayananta na sirri da take fitarwa a kowane wuni a kan ukraine cewa zirga-zirga na baya-bayan nan da rasha ke yi na nuna cewa da alamar rasha ta ɗauke na'urar tsaron sararin samaniyar ta mai muhimmanci daga yankin gabar tekun baltic na kilin grand ɗauke wannan na'urar daga yankin kilin grand wanda kasashe mambobin nato ke kewaye da shi a bangarori uku yana nuna yadda yakin ya gajiyar da wasu muhimman makaman rasha na zamani jiya asabar ce ranar tunawa da holodomor a ukraine wani lokaci da 'yan ukraine ke tunawa da yunwar da ta kashe miliyoyin mutane a shekarun 1930 saboda manufofin soviet kalmar holodomor wadda ke nufin mutuwar yunwa a cikin harshen ukraine tana cikin manufofin joseph stanley na ganganci inda 'yan ukraine tare da kasashe fiye da talatin suke kallon wannan lamari a matsayin kisan kare dangi amma moscow tana musanta hakan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc karuwar kiraye-kiraye ga kasashen duniya da su yi la'akari da hanyoyi da dama da dumamar yanayi ke shafar lafiyar bil'adama ya tallatar da ranar farko da aka keɓe a kan batun a tattaunawar sauyin yanayi a majalisar ɗinkin duniya wadda za a fara a mako mai zuwa matsanancin zafi gurbatar iska da karuwar yaduwar cututtuka masu saurin kisa na daga cikin dalilan da ya sa hukumar lafiya ta duniya ta kira sauyin yanayi a matsayin babbar barazana ga lafiyar dan adam dole ne a takaita dubamar yanayi kan yarjejeniyar da aka cimma a birnin paris na digiris ɗaya da digo biyar na ma'aunin celsius don kawar da bala'in kiwon lafiya da kuma hana miliyoyin mace-mace masu alaka da sauyin yanayi a cewar who duk da haka a ƙarƙashin shirye-shiryen rage hayaki mai guba a ƙasa a yanzu duniya na kan hanya da za ta yi zafi zuwa digiris biyu da ɗigo tara na ma'aunin celsius a wannan ƙarnin in ji majalisar ɗinkin duniya a wannan mako to kafin baba ya karanto mana sauran labaran za mu buɗe taskar rahotanninmu daga ƙasar ghana wani yunkurin bunƙasa harkokin yawon bude ido a ghana wanda ake so ya zama na ɗaya sannan ya shahara a duniya kamar yadda ghana ta shahara ɓangaren koko a idan duniya ministan yawon bude ido fasaha da al'adu da haɗin gwiwar ministan harkokin wajen ƙasar da ministan harkokin cikin gida da hukumar shige da fice ta ghana sun amince da shirin ba da biza yayin da baƙi suka sauka a ghana ga dai hawawu abdulkarim da ƙarashin labarin bayar da bizar bayan ka shigo ghana yana cikin wani bangare na shirin shekaru goma da gwamnati ta aiwatar wato beyond the return da nufin karfafa dangantakar 'yan afirka da ke kasashen waje samun yin mu'amala da ghana shirin ba da bizar bayan shigowa ghana dai zai fara ne daga ranar 1 ga watan disamba shekara 2023 zuwa ranar 15 ga watan janairu shekara 2024 malam hafiz daga ofishin hukumar shige da fice ya ce sai wani daga daga Ghana ya sayawa mai neman bizar domin ya shigo ko wanda ya samu takardar gayyata kafin ba da bizar. Wannan visa da ke cikin Ghana yana inviting me shi zai yi miki komi shi zai biya kudin 150 dollars da kuma da bio shi zai yi wanda ke inviting nan shi zai zane letta mm. ya ba immigration kuma in kana da account number sai ka print about five months transaction then baka da account ne then kawo indenja kuma wanda ke zuwan nan kuma an karbi bayo pejin mishi passport bayo pejin mishi a doki a kare kan page takwas sai a submit a ba immigration haka kare visa on arrival nan takarda ne an yanka whatsapp page na picture a doki a aika ma mai shi ko wanda wajen da da yake to shi da shi mai shi da doki zai shigo zai use ya bayan flight nan sai su bar ya hau flight a bangaren masu samar da visa ga matafiya malam abdul nasir shugaban true travel and Stock ya ce wannan mataki ne da zai taimaka sosai kuma zai kawo sauki ga lamarin ga masu neman visa sannan zai taimaka wa kasar Ghana. Shi wannan abu ya ya taimake mu in the sense that ya bari komi ya yi sauki ma mutanen da muke musu muke provide wannan service muke ba su. Sannan secondary kuma ya help kasar na a lot. Jewa suna son su zo su yi su businesses kasar na amma saboda yanda ake karban visa wani arrival yake difficult yana bari wani ya start processing shi ya yi fed up shi ya withdraw. Shi ko Muhammad Nasir mai son tafiyar yawon bude ido ya ce da sauran kasashe za su yi kwaikwayo da Ghana da zai taimakawa, wa masu yawon bude ido. Matakin ga ya tanni ni sosai na san akwai wasu da kuma suke yawo kasashen isa wasu kamar mu muna yawo kasan Afirka da kasan waje duka muna yawo sosai inda kowane gari zai ba mu sauki muna shiga garin su yanda ya kamata da ina jin ko menene ya muna sauki. Hawa Abdu Abdulkarim Yankwaniya muryar Amurka daga Accra, Ghana. A gaida Hawwa Abdulkarim. To ana sauraron wannan shirin ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu kuma ga karashen labaran duniya. shugaban kasar saliyo julius mada biyo ya ayyana dokar ta ɓaci a faɗin kasar a yau lahadi bayan da wasu 'yan bindiga suka kai hari a babban barikin sojoji kuma mafi girma a babban birnin kasar afirka ta yamman lamarin da ya haifar da fargabar rushewar doka da oda a daidai lokacin da ake ci gaba da samun ƙarin juyin mulki a yankin 'yan bindigar da ba a san ko su wane ne ba sun kai hari a ɗakin da ake ajiye makaman sojoji da ke balikin wilberforce da ke freetown babban birnin ƙasar da sanyin safiyar yau biyo yana faɗa a wata sanarwa da aka wallafa a shafin x wanda ake kira twitter a baya ya ƙara da cewa jami'an tsaro sun fatattake su kuma an samu kwanciyar hankali. yayin da haɗin gwiwar rundunar tsaronmu ke ci gaba da kawar da ragowar 'yan ta'addan da suka tsirin an kafa dokar hana fita a faɗin ƙasar kuma ana ƙarfafa wa 'yan ƙasar gwiwa da su zauna a gida in ji shi ma'aikatar yada labarai da ilimi ta ƙasar ta kuma faɗa a wata sanarwa cewa gwamnati da jami'an tsaro na nan na ɗaukan mataki a kan lamarin kawo yanzu dai ba a bayar da cikakken bayani ba a kan 'yan bindigar da kuma dalilin kai harin a ƙarshe fafaroma francis wanda ke fama da cutar huhu ya bayyana zaune a ɗakin ibada a gidansa a maimakon dandalin st peters yayin da wani hadiminsa yake karanto sakon fafaroma na ranar lahadi an nuna fafaroma mai shekaru 86 sanye da doguwar rigarsa da ya saba saka ta kana hannunsa naɗe da bandeji yana zaune a kusa da hadiminsa a lokacin karatun sakon na cewa ya ku 'yan uwana maza da mata barkanku da lahadi a yau ba zan iya fitowa ta taga ba saboda ina da wannan matsala a cikin huhu in ji francis francis ya je wani asibitin roma a jiya asabar don duba lafiyarsa da fadar vatican ta ce ba ta yi tunani kan matsalar huhu ba bayan bullan mura da ta tilasta masa soke ayyukansa. Baba Yakubu Makeri kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma sai sauran rahotanninmu. Wannan karin jamhuriyar Nijar muka nufa. Barazanar kwararowar hamada na ci gaba da kasancewa wani babban kalubale ga hukumomin kasar. al'amarin da masana a fannin kare muhalli ke ganin ke da nasaba da yawan sare itatuwa domin amfani na yau da kullum masanan sun yi kira ga hukumomin kasar da su bullo da sabbin matakai yaƙi da wannan al'amarin kamar yadda za a ji a wannan rahoto na yusuf abdullahi daga birnin yamai kashi 90 a cikin ɗari na al'ummar jamhuriyar nijar na amfani ne da itace domin samun makamashin yin girki inda a kowace shekara ake amfani da kimanin ton dubu ɗari biyu na itacen hakan na nuna cewa kimanin eka dubu ɗari na bishiyoyi ne ake rasawa a kowace shekara a cewar wani rahoto na ma'aikatar da ke kula da gandun daji ta jamhuriyar nijar ga yanzu dai jamhuriyar ta nijar ta rasa kimanin kashi uku a cikin hudu na faɗin kasar ta sakamakon kurarowar hamadar a lamarin da kuma ya fara ɗaukar hankulan masana a fannin kare muhalli na kasar. Ice yana taimaka ma wuri ya kari kuma ice yana sa wuri a samu ruwa kenan da hada kai karamcin icce don saboda dan adam ya sare shi wannan abun yana iya sanya shi yake kawo hamada tana karuwa kumbancin wannan kamar yanzu ka ɗauki yankuna wanda ce an kasan cewa kama kiwo ne aka san su wannan yankunan ana yin ana wuce gona da iri wajen yin kiwo kenan ala misali ana kawo dabbobi da yawa wajen wuri kada wanda ciya ba da yawa bace ba ita ma wannan yana kawo zaizai kasa tana kara sanya hamada tana haɓaka wuri ganin yadda hamadar ke ci gaba da cin karanta ba babbaka a jamhuriyar ta nijar a shekarar dubu biyu da goma sha biyu hukumomin kasar sun ɗauki wani mataki na takawa hamadar birki ta hanyar shirya wani kamfe na musamman na kwadaitawa al'ummar kasar mahimmancin amfani da iskan gas wajen yin girki duk wanda ya saba amfani da iskan gas ice ko ta ka bashi ba zai amfani da shi ba tunda ita gwamnati babu wani abin da ta sama ido cikin arziki na ma'adanan ƙasa irin iskan gas saboda eh, kamar abin da ya shafi yaƙi da hamada da gwamnati take yi to sai dai duk da wannan matakin amfani da itace domin samun makamashin yin girki na ci gaba da mamaye kasar ba kakkautawa sakamakon yadda al'ummar kasar ke ci gaba da karuwa da tsadar iskan gas da ma rasa shi a wani lokacin manyan tukani na abinci gas ba ya aiki kamar samu ka karama dai ta gida wannan sai ka ce gas gawai ka yi ita amma kamar manyan taka ne ko an yi wani biki ko ta haihuwa aka maka ruwan zahi ko wata san abincin sai da yanzu wani to kinan dudu sai an daida itace a duk shekara dai jamhuriyar ta nijar na dasa miliyoyin itace albarkacin bikin ranar samun yancin kan kasar daga hannun turawan mulkin mallaka na kasar faransa to sai dai akasarin itacen da ake dasawa ba sa kai labari sakamakon rashin kulawa a lamarin da kuma ke kara mayar da hannun agogo baya a yakin da kasar take yi da kwararowar hamada ba yawan ice dasa ice ba ne ke da alheri a shibka kaɗan da renon shi wannan shi ne mahimmanci ke ne ya kamata gwamnati ta kara ba mahimmanci wajen harkar renon ice da buskan da shi ice jamhuriyar nijar wacce ke cikin yankin sahel na fama da fari akai-akai wanda kuma ke haddasa karancin abinci sakamakon canjin yanayi wanda ke da nasaba da kwararowar hamada yusuf abdullahi daga nyamai jamhuriyar nijar a gaida yusuf abdullahi to daga nijar yanzu kuma za mu koma makwabciyar ta najeriya yayin da masu sana'ar sai da motocin hannu masu musamman ma a arewacin najeriya suke ci gaba da kokawa da yadda harkokin kasuwancin nasu yake fuskantar kalubaloli sakamakon wasu sauye-sauyen da hukumar kwastam din kasar ta kawo kan yadda za a rika shigo da motocin hannu kakakin hukumar alhaji abdullahi aliyu mai wada a wata ziyarar da ya kawo ofishin muryar amurka a nan washington dc a cikin wata tattaunawa da ibrahim ka almasi garba ya shaida masa dalilin da ya sa hukumar ta dage kan wannan matakin. kaga yanzu ai muna cikin kasar amurka kuma za ka ga amurka ai da kwai kamfanuka da yawa da ake hada motoci ake kera su ake assembling dinsu mu ma a najeriya wata rana muna son mu zo wannan wuri so in ka kalla da kwai abin da ake kira national automotive policy mu muna fatan yadda za mu ringa hawan sababbin motoci ba wanda aka hau ba aka rage mana ba so daga cikin wannan tsari shi sa gwamnati ta kawo tsari na ya zamanto cewa duk motocin da a shigo da sai dai a shigo da su ta iyaka ta teku teku iyaka ta teku hanyar shiga ɗaya ce hanyar fita ɗaya ce Mm. ishi kuma iyaka ta boda ta kasa ba ka da da kwai abin da ke kira tura suke kira porous borders mm. so ka iya kontrolin motocin da shigo ta wannan hanyoyin suna da yawa bila adadin ne mm. so a wannan dalili ne yasa gwamnati take ganin gwara a shigo da su ta hanya daya a fitar da su ta hanya daya amma kuma ana shi sa ake karba haraji akai me yasa ake karba haraji mu ma mu dawo yanda muke a baya ana assembling motoci a Najeriya muna hawan sababbin motoci ba wanda aka hawo aka rage mana ba To an ce kun yi tsanani wajen kayyade shekarun da ikamata a shigo da motoci Najeriya ta yadda bai dace da kasashe masu tasowa ba irin Najeriya musamman ganin cewa wani bangare na kasar ya dogara sosai kan wannan al'amari Ba ka ganin kamata yi kudan yi sassauci. mu a matsayinmu na hukumar custom da kai abin da ake kira fiscal policy wato gwamnati tana zauna a kowace shekara ta ce kaya kaza za a saka su da kai abin da ake kira import exemption wannan ba su biya duty ba wannan su biya wannan ai kaza wannan za su biya percentage kaza so duk wayannan abubuwan da ake yi gwamnati ce take zama ta tsara ta nemi shawara a bisa tsari ta ce kar ai kaza kar ai kaza wanda tana ganin zai fa'idanta al'umma a gaba wani zubin lokacin da ka karye idan aka zo za a daura so ana daurin nan za ka ji zafin daurin nan amma da zaran daurin nan da ake domin ka samu lafiya ne ka warke to wannan zafin da ake ji zafi ne wanda na gyara hmm. insha Allah an gyara gaba din zai a zo a ji dadin shi wato kenan kana nufin kamar yadda gwamnatin da ta gabata ta haramta shigowa da wasu kayayyakin abinci har abin ishafi talakawa a yadda wasu ke bayani cewa talakawa sun yi ta kokawa game da haramta shigowa da abinci da aka yi a najeriya kana ganin na ɗaya daga cikin shi wannan mataki na wato da ake ɗauka na kyautata tattalin arzikin ƙasar amma kuma talakawa ke jin zafin shi to in an ce an hana shigowa da abinci sai in ga kamar an yi abin kuɗin goro mm. idan aka shiga a website ɗinmu aka shiga da aka ga www.customs.gov.ng da kwai abin da ake kira import prohibition list kayan da aka haramta ka shigo da su da kayan da suka haramta ka fitar da su so a cikin kayan da suka haramta ka shigo da su da kwai wayansu abubuwa da ake kira an ce bai halatta ka shigo da su kasan nan ba mm. ba na jin da kwai an hana a shigo da abinci wani gutsirin tattaunawar da ibrahim ka almasi garba ya da kakakin hukumar kwastam din najeriya alhaji abdullahi aliyu mai wada kenan to muryar amurka ake sauraro daga nan birnin washington dc akan mitoci 1625 da biyar da kuma talatin da 31 sannan a yaushe ake so za a iya sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata a adireshin mu www.voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. matasa, miya da alkhairi karmiya da zamba. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan ana cikin ƙoshin lafiya. Halima Abdulra'uf ce ke muku lale marhaban cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo. Shirin da ke taɓo duk batutuwa da suka jibanci mu'amalar matasa da kafofin na yanar gizo. Maza da yamma kan kuma yi jasa har da matan gidan ba ba sa gini ba. Madalla kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron mu suka yi ta bibiyan bayanai daga bakin babban daraktan da Dr. Kashifu Inuwa Abdullahi akan kudurorin kawo ci gaba a bangaren tattalin arzikin fasahar zamani. A cikin shirin na wannan mako za mu dora a inda muka tsaya kama daga matakan cimma nasara a batun aiwatar da taswirar da ma'aikatar sadarwa da tattalin arzikin fasahar zamani ta fitar don kawo ci gaba mai dorewa a fannin. Na farko dai abin da zai fara taimaka mana shine a samu wa'yan wa'annan innovation hubs wato cibiyoyi a gurare saboda yawanci abin da yake ka irin wayannan abubuwan innovation shine a samu mutane su hada a guda kamar irin digital nigeria da aka yi an samu mutane daga gurare daban-daban sun zo za ki ga an samu an tattauna akan abu daban-daban daga nan za a yi sharing ideas daga nan ne mutum za ka ɗauka to in wannan abin yana yi a lagos ko abuja me yasa ba yi a a kano ko a sokoto ko a yobe to daga nan sai dan yobe in ya zo ya gani sai ya fara tunani in shi ma koma yobe zai iya tattara mutane masu irin wannan basira yawa a wannan cibiya to a nan ne za su fara tattauna me ya kamata a yi ta ya za a yi to daga nan sai su fara kirkirowa abu yawanci za ki ga abin da ya fi aiki a gu shine a ce dan gun ne suka kirkiro ba kawo musu yi daga wani gun ba saboda in kana gu ka san matsalar mutanen gun ka san me suke bukata daga nan za ka kirkiro musu abin da zai musu aiki to saboda haka shi yasa muke so mu samar da waɗannan cibiyoyi a duka jihohin najeriya na'am bayan samar da waɗannan cibiyoyi menene mataki na gaba an samu cibiyoyin nan muna so mu samu jami'o'i da ɗalibai da kuma mutanen waje da kamfanin da har ma gwamnati ta jiha a ce suna zama a wannan gun suna tattauna matsalolinsu da kuma ta ya za su samu mafita to shi fasahar zamani zai taimaka ma ne ta wajen wannan mafita kamar fintech da kika yi magana saboda bankuna ba a ko ina suke ba aka ji kauyuka yawwa so amma fintech wani za ki ga wayan ki ne zai zama daga waya za zaki buɗe ki duka abin da kike so a waya za ki to ba harkar kuma kawai ma fintech ba har harkar noma za a iya bunƙasa shi da abubuwan fasahar zamanin nan harkar zirga-zirga za a sifiri za a iya bunƙasa ta da fasahar zamani so akwai matsaloli da yawa da shi fasahar zamani abu ne da zai yi inspiring zai zama ma madubin da za ka iya dubawa ka sama kanka mafita na wata matsala da take damun gari haka ana samun rashin daidaito fannin shigar da dukkan 'yan najeriya cikin tsare-tsaren tallafi a fannin fasahar zamani waɗanne matakai za ku ɗauka a wannan karan ganin cewa dukkan sassan ƙasar sun ci moriyar wannan sabon tsarin. Na farko dai shi shugaban ƙasa umarnin da ya bayar shine idan za a yi a tabbata akwai inclusivity. A shigar da kowa da kowa. So yanda kuma za mu yi wannan mu tabbatar za mu yi amfani da population density da kuma economic power na state. Population density shi abin da yake nufi ba wai za a ce kowane state za a ba su misali mutum in goma goma ba idan za a duba kamar misali kano ne population dinta kamar misali a ce kano population dinta miliyan sha biyar lagos a ce population dinta miliyan goma so in an bai lagos goma kano za a ba ta sha biyar kenan sai a ce kamar bayansa population dinta miliyan biyu ita za a ba ta kawai biyu kenan tun da biyu ne mai miliyan uku a bashi uku kamar haka to amma kuma za mu duba economic power karfin tattalin arziki saboda ya ga wani gun population din kaɗan ne amma kuma za su iya ɗaukan mutane da yawa saboda abin da muke so mu yi cimma ba kawai a yi wa mutane horaswa ba in an horaska a sama ma aiki kuma samun aikin nan ba dole sai ka bar inda kake ka je wani guba ba muna so mu yi amfani da shi fasahar zamani inda ko ina kake za ka iya aiki sannan kuma za ka iya aiki da wannan ilimi da ka samu ka kirkiro wani abu da zai taimaka mutane na gun da kake ba sai ka koma wani gu ba so duk za mu amfani da wannan in aka yi amfani da wannan za a tabbatar kowace jiha ta samu abin da ya dace da ita ya batun waɗanda suka riga sun cika takardar shiga wannan sabon tsari na ku. daga zuwa yanzu mutanen da suka yi applying za ki ga kusan duk ɗaya ne a ko'ina irin kowanne jiha sun yi duk da yake dai kamar da kika ce wani lokacin mutanenmu ana barinsu a baya baya saboda ba sa dubawa su ga me yake faruwa wasu kuma za ka ga suna da tunanin kawai ko sun yi ma ba za su samu ba su wannan abu za mu yi shi ne tsakani da allah wanda ya dace a bashi ba zancen wani ka san wani ko baka san wani ba ko ka san wani in aka zo aka ma gwaji baka ci ba bayan da za a baka saboda abin ba za a yi shi ne kawai saboda ana so a yi ba ana so a yi ne don mutane su samu aiki a baya bayan nan dai matasa a najeriya na ƙara ƙaimi wajen ƙere-ƙere a fannin fasahar zamani da haɗin gwiwar ma'aikatar nifda kuma a cikin makon nan ne aka kaddamar da niger chat wanda ke kunshe da tsarin tura saƙonni irin na whatsapp samun labarai kai tsaye kamar a kafofin yanar gizo da dai sauransu manhajar da masana suka ce idan ta samu karbuwa a wajen 'yan najeriya za ta koma sahun farko-farkon irin su whatsapp da dai sauransu to masu sauraro gabaki ɗaya kuma anan za mu kawo ƙarshen shirin na wani wannan lokaci idan Allah ya kai mu mako mai zuwa za mu kawo muku ƙarin bayani akan manhajar Niger Chat da alfanunta. Yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya Amurka ni Halima Abdulrauf ke mana fatan alkhairi mu kasance cikin ƙoshin lafiya bi salam. Madalla a gaida Halima Abdulrauf yanzu kuma sai kaɗan daga cikin sakonnin da kuka aiko mana ta imel. yau za mu fara da sakon haɗin gwiwa daga haɗabi mai kwamfuta mayama daga jihar Kebbin, Najeriya. Tare da Adamu A. Hamza Daura, Comrade ilias Yakubu Digawa, Sanusi Madattai da Magaram Isa Jika Mai Saje Toro da Zaki so dangi Zomawa. Suka ce, Salam VOA Hausa, Yau mun shigo ne ku ba mu dama mu yi kira ga 'yan majalisu da kuma sanatoci da muka yi ruwa muka yi tsaki domin ganin sun kai ga madafun iko. Wai shin ko sun manta da wani zaɓe na zuwa ne? Shi ne ya sa ba sa waiwaye ga al'ummar yankunan su. To su sani idan ba su bibi halin da talakawa suke ciki ba. Su sani a zaɓe mai zuwa muna matasa za mu rama idan har ba su gyara ba. Sakon Shehu Adamu Rijau kuma ya ce, Anya shugabanninmu suna tuna cewa akwai mutuwa kuwa? domin irin wannan gashin aya a hannu da suke yi wa talakawa abin ya yi yawa a ce talakawa sun saka su inuwa sun zaɓe su amma su rasa waɗanda za su jefa cikin rana sai su to daɗin abin dai akwai ranar yin bayani ɗaya bayan ɗaya Sako na gaba kuma ya ce muna marhabin da yarjejeniyar da Najeriya ta cimma da kasar Jamus na samarwa Jamus iskar gas yayin da ita kuma za ta zuba jarin dala miliyan 500 a ayyukan samar da makamashin da ake sabuntawa da fatar Allah ya sa yarjejeniyar ta cimma nasara. Sako daga Sani mai lange-lange yalwaya wuri. sakon haruna muhammad katsina shugaban kungiyar muryar jama'a kuma ya ce lugudan wuta akan wasu 'yan ta'adda sama da ɗari a jihar borno da rundunar sojan najeriya ta yi hakan abin murna da farin ciki ne da fatan sauran jami'an tsaro a duk inda suke za su yi koyi da takwarorinsu na borno wajen kawar da 'yan ta'adda to mun gode ku ci gaba da aiko mana da sakonnin mu kuwa iya gwargwado za mu karanto abin da ya sawaka. wannan haka yake to kafin mu karkare shirin kuma yanzu ga labarai amma wannan karin a takaice isra'ila ta faɗa a yau lahar cewa ta samu jerin sunayen mutane da aka yi garkuwa da su da hamas za ta sake su a yau sakin mutanen a karo na uku da aka yi garkuwa da su yana zuwa ne a cikin wuni na uku na shirin kwanaki hudu na tsagaita wuta jami'an tsaro na nan na tantance sunayen kuma iyalan da aka yi garkuwa da 'yan uwansu sun tabbatar a cewar wata sanarwar ofishin shirya harkokin waɗanda aka yi garkuwa da su da waɗanda suka ɓata a halin da ake ciki ma'aikatar kiwon lafiyar falasɗinu ta faɗa a yau lahad cewa sojojin isra'ila sun harbe wasu falasɗinawa shida har lahira a cikin dare a yammacin kogin jordan ma'aikatar tsaron birtaniya ta faɗa a cikin bayananta na sirri da take fitarwa a kowane wuni a kan ukraine cewa zirga-zirga na baya-bayan nan da rasha ke yi na nuna cewa da alamar rasha ta ɗauke na'urar tsaron sararin samaniyar ta mai muhimmanci daga yankin gabar tekun baltic na killing grand masu sauraro da haka ne kuma za mu yi sallama da ku a cikin wannan shirin namu na rana sai kuma zuwa can an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar Kamaru da Chadi wato karfe takwas da rabi agogon Ghana da GMT kenan. A sake jinmu da shirinmu na dare kuma na karshe a yinin yau. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin da kuma sannan kuma ya hada. Sai kuma wanda ya kula mana da na'ura Mr. Rob McLean. Ni Aisha Mu'azu nake muku fatar a karasa wuni lafiya. Ma'asala.